إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيد آه، بعد كرتم نتصير القرآن من جرمه wanda muke gabatarwa a مصلاتي عن المكتبة mai tarin albarka maktaba ta masjid dalil hadithu salafiya nan unguwar dubal garin jihar borno a muna yini mai albarka a wata mai albarka kuma lokaci mai albarka yini mai albarka ne yinin juma'a lokaci eh, wata mai albarka ne wata ramadan lokaci mai albarka bayan la'asar da ya tabbata shi. ubangiji ta'ala ya kora wa annabi adamu alaihi salam rai ranar juma'a tsakanin la'asar zuwa faduwar rana to shi ne kenan sai allah ya alkawarin duk wanda yake da damuwa sai na fila raka'a biyu ya roƙi allah alkhairi allah zai bashi to kaga wannan ne ce ne albarka kawai dai abin da ya rage kace da yake ai ba a nafi bayan la'asar kuma ya za a ce فلا يواجهها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله إلا أعطاه الله إياه to wannan tana da fuska guda biyu ko ka ɗauki fuskar imamu a malikiya ba a nafila bayan da to shi yasa shi a malikiya sai ka yi alwalanka da wuri bayan da asar ka shiga masallaci eh, sai ka shiga masallaci a karfe biyar ne biyar da rabi ne shida sai ka shiga masallaci da niyyar za ka zauna zaman jiran sallar mai magariba to shi ke na sai ka tsaya ka ɗaga nu ka yi addu'a ba a sallah ba za ka tsaya kawai a masallacin ka ɗaga nu ka yi addu'a ya taɓa hujja da hadisin duk wanda ya shiga masallaci yana jiran a yi sallah fa huwa fi sala yana da ladan kamar yana ta sallah ne ko kuma kamar shi fatawa ta biyu na tuna bayan la'asar an hana ne in rana ya ja zir zai faɗi amma kafin rana ya ja ana ke da don umu na a akwai su umu salama annabi ya shigo ɗakin da ya na nafila bayan la'asar ko bai fasa yin nafila bayan la'asar ba har ya rasu saboda haka an hana nafila bayan la'asar idan rana ta yi ja tana gab da faɗuwa amma kafin ta yi haka ana iya nafila bayan la'asar karfe hudu ne hudu da rabi ne biyar ne biyar da rabi kana iya nafilar ka ka daga hannun roƙi Allah damuwar ka ranar zuwa Allah zai biya maka a kusan yau muna yin goma sha biyar ga wata Ramadan mun gama hawa ke hijira Sallar sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina alif arba'iya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da takwas ga watan biyar takwas ga watan biyar ga watan mai ko mayu miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin a mun tsaya aya ta 25 wallazina da ahdallahi min ba'di mithaqihi a suratul ra'd yau za mu tashi aya ta 26 Allahu yasudu rizqa sai dai kafin nan akwai a ne tambayar shine da tambayoyi duka shin ana yanka wa dan bari dabbar suna tambaya da biyu shin aske kan jariri yana shafan har jariri ya ta mace wanda kira su ne tambayoyin su guda biyu wannan tambayoyi akwai amsoshin su kai tsaye cikin fatawar lujnatu da'ima lil buqut al ilmiya wal ifta malaman saudiya ai musu wayannan tambayoyi kamar tambayar ka na farko in ka dubi fatawar malaman lujnatu da'ima fatawa ne lamba da biyar an tambaye su tambayar shi ne hal yu aku an man yuladu da shahri rabi mai yamut shin ana iya yanka dabbar suna ga ɗan da aka ɗau cikinsa wata hudu kafin cikin ya lalace sai malaman dunya suka ce na'am yu aku anhu annahu kad nufikhat fihi suka ce kwarai kuwa za a yanka masa dabbar suna tunda an riga an bosa masa rai domin duk ciki in ya kai wata hudu ana busa masa rai kenan in an yi barin kafin cikin ya kai wata hudu wannan ba a raɗa masa suna don ba a busa masa rai ba ba zai tashi a ranar kiyama ba amma in ya kai wata hudu arba'ina yawman ma ya yakunu alaƙasar mithla zalika ya yakunu mudghatan mithla zalika to tun da ya kai talatin huɗu, wata hudu kenan to za a rada masa suna sannan kuma za a yanka masa dabbar suna in an yi barin ciki in wata hudu cif za a yanka masa dabbar suna hudu da rabi biyar shida za a yanka masa dabbar suna in an duba jaririn namiji ne sai a yanka masa biyu in ta mace sai a yanka daya amma ko sunna ce ma dabbar suna wajen jamhurar ulama ko da haifi jaririn da rai yana ne ya kama da dabbar suna ranar bakwai suna ce don mutum ya bari ba za su ce ya yi zunubi ba wannan fatawa wayanda suka rakta ba'anu a kai akwai bakar abu zai allah ji kansa akwai abdulaziz ala sheikh memba da shi ma na lujina yana raye akwai salih alfauzan yana raye akwai abdullahi ibn ghadiyan shugaba wanda ya jagoranci zaman shi ne samatu sheikh abdulaziz bin abdullahi bin basu sai tambayar ka ta biyu cewa aske kan jariri a ranar bakwai shin har jariri ya ta ana aske mata kai irin wannan tambayar an tambayi malaman lujina a tambaya da fatawarsu mai lamba 17,998 aka ce halku sha'arin binti filiyomis sabi'i min wulalatiha hal huwa sunna fa kun suna yakun sunna hal yajuzu fiilu wato aske kan jaririya ta mace ranar bakwai da haihuwarta shin sunna ce in ba sunna ba ya halatta aske mata sai suka ce wani da fi halke sha'ar yau masabi ne hadisan ya zo a kan aske kan jariri ranar bakwai hadisai biyu ne suka zo a kai ingantattu hadisai ne guda biyu duk duniya hadisin da ya yi magana aske kan jariri ranar bakwai hadisai ne guda biyu A ahaduhuma hadisin farko shine lamma waladat fatima radiyallahu anha al-hasan lokacin da fatima yar annabi ta haifa annabi jikansa na farko al-hasan qala rasul ta nabi ce ihliki ra'sahu ki je ki aske masa kai ki aske masa kai saboda haka aske ranan bakwai ashe ko uwa tana iya aske wa danta ta samu reza ta samu abin da ba zai zama illa ba sai masa annabi ya ce fatima ki aske kan danki al-hasan ranan bakwai wani hadisi imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya sa a cikin al-musnad sai hadisi na biyu hadisin samura samura yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi dukkanin jariri dukkanin yaro gulam yaro ah, murtahanun ana jingina shi bi aqiqatihi da dabbar ta suna tuzbahu anu yawm as-sabi a yanka masa ranar bakwai me yasa ake yanka jaririn dabba don ranar kiyama zai jingina da dabbar to shi yasa da cikin ya kai wata hudu ake yanka masa don zai tashi a lahira annabi ya ce yawm as ranar bakwai ake asti din ake yanka din wa yusamma kuma a rada masa suna wa yuhlaqu ra'sahu a aske kansa wa yuhlaqu ra'suhu a aske kansa Imamu ahmad ya ka cikin musnad abu dawud a cikin sunan nasa'i a cikin sunan haka ibnu majah a sunan sai malaman lujna suka ce fal hadithul awwal fi wiladatil hasan hadithin farko yana magana haihuwar hasan hasan kuma namiji ne sai hadisi na biyu ya zo da lafazin kullu gulamin da annabi ya ce kullu mauludin ta ce anta maulud jariri da jariri amma ce kullu gulam shi ko kalmar gulam khasun bi zakari duna tsunsa an keɓance shi ne da namiji ban da mace wani za fala yi shirar wa halku ra'asil mauludi idan kana unsa don haka ba a shar'anta aske kan jariri ya ranar bakwai in ita mace ba saboda haka aski da ake yi ranar bakwai ga jariri in namiji ne kadai amma in ya mace ba za a mata aski ba kyale ta da gashin haihuwarsa ina ba ta gane wannan shine abin da hadisi annabi ya hukunta wannan fatawa malaman lujina wayanda suka halarci zama suka rattaba hannu akwai bakar abu zaid akwai abdul aziz ala sheikh akwai salih al fawzan akwai abdullahi bin ghadiyan akwai jagaba na wannan majalisar shine samajin sheikh abdul aziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala wannan kenan akwai go wanda kai tsaye ya tura tambaya ta whatsapp shi yake cewa kamar wanda bai samu juma'a ba ko wani magamanci haka suna nan da yawa za su yi azahar ne kuma a nan za su yi ɗaɗɗaya ne eh, a ƙa'ida idan mutum bai samu juma'a ba sai sallarsa ta azahar raka hudu biyu fatiha da sura ya yi biyu ko fatiha kaɗai ya yi ya sallami wannan kenan idan mutane suka zo juma'a inda muddin an yi sallar a masallacin juma'a sai suka zo ba su samu juma'a ba to shi a malikiya za su yi azahar amma ba jami ba kowa zai yi nashi an gane ko a domin su a malikiya ba a jami biyu a masallacin da take da limami rafi in an zo sai dai kowa ya yi nasa daban-daban a sannan kuma amma a sauran wajen wasu malamai suka ce a'a suna iya yin sallar su ta azahar jami an gane ko ko da a masallacin yi sallar juma'a wannan shi da magana mafi inganci a don masallaci tana da limami ratibi baya hana ayi jami sama da sau daya a akwai limani ratibi ka zo ka ta an yi azahar ko la'asar an sallame shikenan ko kun zo ba ku samu ba sai ku yi jami kun sallame wasu ka ko jam'i ɗari sai a yi inda duk ana zuwa wai nan sun idan domin abinda ya sa za mu ce haka asali dama Allah bai shar'anta sallan farin lawai kowa ya na shi ba ya shar'anta ne a yi ta jam'i warka'u ma'ar raki'ina yani wa sallu ma'al musallina sannan kwana biyu ya yi ga daraja 27 kace mutum ya tsaya kan daraja ɗaya sannan kuma na uku ai babu masallacin da yake da limamin ratibi kamar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata hadisi aka yi sallah a masallacin annabi idan wani ya tashi shi masbuki yana yi shi daya wani ya shigo sai annabi ya ce samu wani ka jona masa ka samu ladan Jan saboda haka wannan shine magana mafi inganci akwai fatawul arkanul islam ne ya in ba manta ba na shi ma ya tattauna cewa masallaci da akwai limami ratibi ba a jami sau biyu don an idar ko kaza suka ce wani magana bai inganta ba sai dai in mun gane su wane da wane da wane ba sa bin limamin nan sallah an gane ko sai muka bincika me yasa ba sa bin shi bai iya fatiya ba to fatiya shine sallah to a zaunar da shi a karantar da shi an gane ko a'a kawai dai tsabagen son rai ne ko wasu abubuwa ne wanda baya bata sallah an gane ko sai zanto ba sa bin limamin sallah to wannan muna da iko mu hana su eh kamar misali sai mu yi sallah sai su shigo su yi nasu to wannan muna iya hana su don za su kara rabuwar kai tsakanin musulmai a kai tsaye sai mu shiga cikin tafsiri insha Allah ta'ala Allah ya sudu rizqa liman ya sha'u arama الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب Ubangiji ta'ala ya ce, Allahu ya ba suƙon rizka liman ya sha'u, Allah yana shan fiɗa arziki ga wanda ya so, wa ya ƙadir kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya so. Wa farihu kuma sun yi farin ciki bil hayatid duniya da rayuwar duniya wa mal duniya rayuwar duniya ba ta kasance ba fil akhirati in an kwatanta shi da lahira illa mata sai dai dan jin daji ne wa yaqulu allazina kafaru kuma wayanda suka kafurta suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbih dan me ba a saukar masa aya ko alama ko mu'jiza daga ubangijinsa ba kulka ce da su inna allaha yuzillu man sha. lalle Allah yana badda wanda ya so ya batar da shi wa yahdi ilayhi kuma ya shiryar zuwa gare shi man anab wanda yake mayar da al'amari gare shi ubangiji ta'ala ce wa yaqulu Allahu yabsutu riska? Allahu mubtada ce marko bi dhamma yabsutu rizqa liman yasha'u wannan shine khabarul mubtada Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so yabsutu shimfidawa ana amfani da kalmar albasu a cikin ilimi wa zadahu basatan fil ilmi kuma ana amfani da ah, kalmar albasu a lafiya wal jism kuma ana amfani da kalmar albasu cikin arziki Allahu yabsutu rizqa da walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi shine Allahu yamsutu rizqa Allah yana shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya so wa yaqdiru sai ka sake fassara wa yaqdiru liman yasha'u kuma yana kuntata arzikin ga wanda ya so Allah yana shimfida arziki ya ba wanda ya so liman yasha'u wa yaqdiru kuma yana kuntata arziki ya hana wanda ya so kalmar yabsudur rizqa yani yuwassi'ur rizqa Allah yana iya yalwata arziki alaman ya sha'u ga wanda ya so wa yaqdiru yani wa yubayyin wani Allah yana kuntata masa wani Allah yana shimfida masa arziki duk rayuwa zai komai bisa walwala komai bisa walwala wani ko Allah yana kuntata masa komai zaka cikin matsi da maleji da yan dabarbaru ake yi wannan haka Allah ya ga dama Allah yana fana haka ne don kada wani ya yi wa wani hasada sannan kwa kada wani ya yi wa wani gori wanda Allah ya bashi ɗin kada ya yi gori wanda Allah bai bashin ba kada hasada da ƙyashi ya ɗebe shi ya riƙa yi wa wancan shari ya ce fatalwa ne kuɗin iska ne ai fatalwa baya ba da arziki don Allah shi yake bayarwa don yake Allah ya fi riska liman ya sha'uwa wa yadda in ma wani ya yi fatalwa to ba fatalwar ne ya ba shi ba ya yi riga malam masallaci ne an gane ko saboda aka arziki allah ne yake bayarwa galibi abin da yake damu sai mu zauna zaune gari banza ba mu iya fita mu nema ba mu fita mu yi kodago mun ki mu yi dako mun mu je mu yi barema mun ki mu je mu ci kasuwar ƙauye kasuwar birni mun ki mun zo na unguwa in inuwa ya juya mu juya benci in inuwa ya juya mu juya benci in wani muna ji muna gani ya fita ƙauye ya yi wahala ya nema in ya samu daga mun iya gulma sai mu da ah, wani tsafi ne in ba ka ba a yaushe ya tashi to kai ko ta ce jahilci ne da bakar zuciya ke damun ka don baka san Allahu da rizka liman yasha'u wa yadfir kudin da din nawa ne in kace a a shi ya yi kudi ne don eh, fatalwa to kudin dangote ko sai a ce waye kenan uban kakan fatalwan kenan ko kuma wane ne na fatalwan in an dauko na bilgir kuma sai a ce iblisu ne <laughs> saboda kaga wannan jahilci ne eh saboda haka duk abin da mutum yayi ba mai bada arziki sai Allah don wani yayi bai samu ba an gane ko shi din ma rashin hakurinsa ne da ya tsaya zai cimma arzikinsa to shi yasa Allah ya ce yana fida arziki ga wanda ya so kuma yana abin nan don me ma'anar yabsudu kalmar yabsudu in ya shimfida masa arzikin sai ga arzikin ya girmi shekarunsa sai ka ce kai wannan fa ko shekara dubu ake ba zai iya tara wannan kuɗin ba eh to shine yabsudun rizqa ba ga Maryam alaiha salam ba kullama kala alaiha zakariya al-mihrab da indaha rizqa qala ya maryamu anna haza. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب lalle Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba wani ba tare da lissafi ba wani Allah ya tashi babu ruwan da bambancin addini wannan kirista ne sai ba shi arziki wannan musulmi ne sai ba su arziki ba yahudi ya ba shi arziki sau nawa kake ganin kirista a garin musulmai yayi kuɗi sau nawa kake ganin musulmi a garin kiristoci yayi kuɗi sau nawa za ga inyamuri a arewa ya yi kuɗi ga kai dan arewa ko baka yi kuɗi ba sau nawa kuma kai inyamuri kake ganin bahaushe a kudu ya yi kuɗi kai kuma inyamurin da goma kake mishi shi ne allah yana arzuta wanda ya so bai kairi hisab ko ya ba mutum arzikin da mai shi bai ma isa ya irga lissafin ya kuɗin ba sai dai kimanta ya ce kaza saboda haka ya kamata mu gane wannan in ka ɗauki kuɗin su dangote ka ɗauki irin suna bilgin in ka je ka kai sama gidan ƙaruna bai fi wani abu da ƙaruna zai kashe a rana ɗaya ba tunda Allah ce wa na hu min al-kunuz ma haƙula ta nu'u bil usba zuwa ƙarshen aya saboda haka nan, Allah maɗaukacin sarki yake cewa Allahu yabsutur rizqa liman ya yasha Allah shi yake fiɗa arziki ga wanda ya so ba ruwan shi da addininsa ba ruwan shi da ƙabilarsa ba ruwansa da yarensa wa ya kadiru kuma yana ta arziki ga wanda ya so ba ruwan shi da ibadarsa da addininsa da yarensa da ƙabilarsa. wannan ya samu ya bashi wannan bai samu ya hana shi ya mu ba daidai bane in kai shiga cikin mubashari na biljanna akwai talakawan talak hannu baka hannu ƙwarya akwai masu kuɗi a ciki don kar wani ya ce sai masu kuɗi ne da aljanna kar wani ya ce sai talakawa ne da aljanna abdurrahman ibn auf ya mutu ya bar trillion in ka kwatanta da nairan yau abdullahi bin zubair ya mutu ya bar irin wannan sai na usman ibn affan ya taba sayan rijiyar rijiyar da yake cikin madina rijiyar roma wanda madina akwai karancin ruwa rijiyar roma kowane ruwa guga daya sai ka ba da dabino sa'i ɗaya kafin a baka sai na usman ya saya na taba lissafin kuɗin da ya sayi wannan rijiyar da kuɗin mu na yanzu ya doshi naira miliyan ɗari ya sayi rijiyar ya ce kowa ya ibi ruwa kyauta ya ce guga na daidai yake da gugan kowa na in na zo nima zan bilayi ya sayi wannan rijiyar har ma annabi yake cewa yana ci abubuwan da annabi yake kirga cewa sai na usmanu duk abin da ba zai sake cutar da shi ba ma zarra usman ma fa'ala ba da yau bayan rijiyar roma da ɗaukar nauyi da ya a ɗaya daga cikin yakoki da annabi ya fita to kaga Allah ya shimfiɗa masa arziki akwai ko wanda zaga Allah bai ba su arziki ba haka sahabban annabi ka dubi irin su Bilal ibn Abi Rabah dubi irin su Abu Huraira yunwa ya taso mata su duk da wasu su daga baya Allah ya buɗa musu to shine Allah ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya so karkace janyau ne karkace kaza ne kai dai in kana kasuwanci ka je kana almubazzaranci dole dole ka janye kayan ka ba sai ka ga wani ya shiga kasuwanci da ɗan jarinsa shi jarinsa ba mamaki dubu ɗari ne walwalar da mai miliyan ɗaya ke ce shi ma zai sai zai ta ana masa janyau wanda ya juya ya ci riban dubu ashirin kai ka juya ka ci riban dubu biyar an je ana anko na aure yadin dubu goma kai ka je ka shiga dubu goma wani satin ma an shiga dole ka je eh, in kai irin wannan anko sau ashirin <laughs> ta shi da yanayin yadda rayuwa yake faruwa galibi shi da yadda mutane suke rayuwa to Allah madaukakin sarkin shi yake shimfida arziki ga wanda ya so jama'a in ba wai Allah ne yake shimfida arziki ga wanda ya so ba sai da gaba wanda shi dan gari ne a garin ma dan cikin gari ne su suka kafa garin sai ganga wani dan kauye wanda kauyen su ma sai a korukura ne zai shiga yayi noman sa ya zo kasuwa yayi kuɗi wannan dan gari ya daina cin bashi a wurin sa fa Allah ya sudur rizqa liman yasha'u ba Allah yana shi da arziki ga wanda ya so sai za ka dubi yanayin rayuwar ba wai sai na bayan ko sa'udiyya ka ne ka ga manya-manyan shaguna na kayan kasuwanci wani ga dan yaman ne wani ga dan sham ne wani ga dan kaza ne yawanci ba 'yan ƙasa ba ganin zaman Allah ne kuma duk ƙasa ko gare da za ta ce za ta kyamaci bakin to za ta durkushe ko amerika ai gadaranta bakin ne yawwa bakin ne su suke raye ne karka ce a wannan inamuri ne harkarsa akwai inda ya toshe muku a garin karka ce wannan kaza ne harkarsa akwai inda ya toshe shine Allahu yabsudu rizqa liman yasha'u Allah sai ke shimfida arziki ga wanda ya karka ce yayi wannan Allah zai ba su arziki cikin mu ya inamurin nan Allah zai ba su arziki cikin mu bai ba ba sai kai Allah Allah wata tuna ta faru ka zo ka kona shagon sa kai fada da ikon Allah kuma Allah ba zai barka ba kar ka zo ka ci a'a wannan dan arewa ne wannan bahaushe ne ya zai zo garin mu kudu yayi kudi mu ba mu yi ba kawai kana Allah Allah zo a samu wata jita-jita ka zo ka kona masa shago a ka za ka mutu matsiyaci kuma ranar kiyama Allah zai kama ka ko duk wanda ka yi kokarin karya shi in Allah ya so ba zai karye ba sai karfi ya fita saboda haka Allah shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma shi yake bayarwa saboda haka bai kamata kana musulmi ka yi hasadan kirista don Allah ya ba su arziki ba kana kirista ka yi hasadan musulmi don Allah ya ba su arziki ba Allah ne yake ba da arziki hakan nan Allah ya baka arziki kada ka samu wanda Allah bai sa ba ka ci fuskarsa kai musulmi Allah ya baka arziki kar ka ci fuskar talaka musulmi ko kirista haka kai ma kirista Allah ya baka arziki kar ka ci mutu fuskar talaka musulmi ko kirista ganin daman Allah ne ya baka nawa ne wayanda za ga da sai daga babu arzikin daga ba Allah ya ba su akwai eh, wanda muke hira da shi shekarun baya ke cewa malam ka kasuwar gombe nan da shekaru goma sha ɗaya da wuce mu ne manya masu dago a ciki yadda yanzu kuma muna cikin masu manyan eh, eh, jari kuma a ciki ko yanzu ka dubi baya akwai wa'inda a baya zagin yan jako ne a garin nan kuma Allah ya buɗa musu yanzu sun yi wani ya sauke farali ya yi gida ya yi kaza ba a rena sana'ar ba saboda haka wannan shi ne ka'ida Allah shi ke sun da arziki ga wanda ya so kuma ya hana arzikin ga wanda ya so an gane ko sannan kuma don Allah ya baka arziki baya nuna Allah yana son ka don kuma Eh, eh, Allah ya hana ka arziki baya nuna yana kinka arziki baya nuna so ko na Allah talauci baya nuna so ko na Allah sai dai abinda zai biyo baya don da arziki ba da arziki shine alamar Allah yana son bawa to da babu wani wanda ba musulmi ba zai zanto mai kuɗi a duniyar nan amma mun sani akwai manya-manya masu kuɗin duniya yanzu bilgid ai ba musulmi ba ne sannan kuma haka shi ma talauci ganin zaman Allah ne imani ne Allah baya bayarwa sai ga wanda ya so amma abin duniya yana bayarwa ga wanda yake son shi da wanda baya son shi sai dai jama'a mu gane da arziki da talauci duka jarabawa ne mu galibi mun tsoka wai masu mulki da manya-manya masu dukiya sai mu ce ai kudin nan jarabawa ne to aike ma talaucin nan jarabawa ne domin duka a suratul fajr Allah ya kira arziki jarabawa ya kira talauci jarabawa ya kira arziki jarabawa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu amma mutum idan ubangijinsa ya jarrabe ta ibtalahu rabbuhu fa akramahu ya karrama shi ba sa mukami ya zama shugaban ƙasa ya zama gwamna ya zama minista ya zama kwamishina ya zama wani babba fa akram wani ama wa Allah ya ba sa ni'ima ya ba sa arziki da wadata ta lace fa yaqulu rabbi akraman sai ce ubangiji na ya karrama ni alhali fa ibtalahu jarrabawa Allah ya masa sai na talauci ko wa amma idza mabtalahu kuma amma in Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikinsa ci da kyarta da kyar hannu baka hannu kwarya a kwana da yunwa duniya sai masa daurin minti daurin sama da ƙasa to fa yaqulu rabbi ahana sai ta ubangiji na ya wulakanta ni to kaga anan ma yake ibtalahu shi ma talaucin jarabawa ne kalla balla tukrimuna da Allah ya baka arziki yana so ya duba zaka gode ko ba zaka gode ba an gane ko me za ka yi da shi haka nan da Allah ya baka talauci Allah zai duba shi ma jarabawa ne nawa ne wanda Allah ya bawa dukiya sai ya zama sanadin kan kangarewarsa ba ruwan da sallah da addini nawa Allah ya yi sa talaka sai ya zanto ta dalilin nan ya tare tsam gaba daya babu shi a masallaci yana geto yana eh, eh, yana wurin shan wuyu galibi zaka je ka ga geto nan sai ka ga ƴaƴan talakawa ne ya'yan talaka ne shekara arba'in ba dubu arba'in ba izu arba'in ka ma illa ne saboda haka da wadata da talauci duka jarabawa ne daga jarabawar Allah a wadata ka gode masa talauci ka yi haƙuri idan Allah ya baka wadata kai musulmi kuma ka bi shi to kai minal jannati ilal jannati zaka sha daɗi a duniya daɗin lahira ma har ya fi na duniya in kuma ga talauci ga ba addini minan nari ilan nari alhabir ibn hajar al-asqalani mai littafin fatul bayan shan wasu bukari wanda ya shekara 25 yana rubutawa rubuta karni a tarihinsa an taba naɗa shi alƙalan alƙalan misra to su a lokacin babu irin abin hawa na zamani su a lokacin mai matsayi shine za a samo amalanke mai kyau a gyara amalanke a sawa amalanken taya irin na kara ko itace in an gyara wannan amalanken sai a shimfiɗa darduma mai tsada cikin amalanken da filalluka na alfarma yadda in ya so ya kwanta in ya so ya kishin gida kuma sai a yi kafafuwa sai a yi rumfa wanda rana ba zai dake shi ba to lokacin da aka bawa alhaji ibn hajar al-asqalani alkalan alkalai wannan ne private car da gwamnati ta baki <laughs> wanda za ta rika kai sa kotu mana irin wannan amalankan da kosassun dawakai guda biyu da ake ɗaurawa amalankan da shimfiɗi na alfarma a ciki da rumfa a sama kullum in an zo wucewa da shi za a tafi ofis akwai wani kafiri wanda ba musulmi ba kirista ne yana sayar da mai a bakin hanya irin man gyada da ire-iren to amma irin yana cikin talauci ko jarin ba na kirki ba kayansa faci ya fi a irga kayansa duk ya koɗe ya yi annakiya to idan ya ga an zo an wuce da alhazin ibn hajar ashe abin yana damun shi sai rannan kawai ya yi ƙunar bakin wake kawai sai ya tsayar da alhafiz ibn hajar lokaci yana kan hanyarsa ta zuwa ofis sai ce malam zannan na wuce kana yawan karanta hadisin annabin da ya ce a duniya sijinul mu'min wajen jannatul kafir duniya kurkukun mumini ne kuma aljannar kafiri ne to ai kurkuku gidan wahala ne ko alhazimin hajjar ya ce eh. ya ce to yanzu ka duba kai yanzu yadda kake hawan wannan dabba mai tsada a kan shimfiɗi mai tsada da rumfa mai tsada yanzu kai a aljanna kake yan kwatanta da ni ni ka kalle ni neman abinci na a rana dubi kayana sun koɗe sun yage sun yi annakiya saboda haka wannan bayani yana nuna kai ibnu hajar kai ne kafiri ta duniya aljannar ka ni kuma da nake cikin wahala ni nake cikin kurkuku kenan in mun je lahira ni zan shiga aljanna kai kuma ka gama aljannar ka a duniya wuta zaka shiga to da wani ne sai ce to ga wani ya zagi annabi a za a kashe shi a a jama'a yanzu shi wannan jahilci ne yake damunsa karantar da shi zaka yi sai alhaji ibn ne yake kwarai ko ji magana ka amma ka saurare ni yanzu dan Allah wannan daɗi da nake ciki ɗin in an kwatanta da daɗin da yake aljanna wani daɗi ne ya fi daɗi sai ce daɗin aljanna ya fi daɗin da nake ciki sai ce to mu ajiye wannan ba kai yanzu kana cikin wahala ba eh wahala da azaba na wuta a ranar alkiyama in an hada da wannan wahalar da kake ciki wani wahala ne ya fi wahala sai ce na wuta mana sai ya ce to yanzu ka kwantar da hankali abinda ake nufi duniya kurkukun mumini ne aljannan kafiri shi mumini duk arzikin da ya samu tun da ba komai da komai aka halatta masa ba an haramtar masa cin mushe an haramtar masa cin alade an haramtar masa cin kare ko ba haka ne to har yanzu kamar yana cikin me kurkuku ne to a ranar kiyama in Allah ya ce ga aljanna ka ci abin da ka ga dama sai ya gane a duniyar a kurkuku yake sannan kuma shi kajiri duk wahalar da ya sha a duniya a ranar kiyama tun da shi yana iya shan giya yana iya cin duk abin da ya dama a ranar kiyama ya jefa shi wuta sai ce fa a duniya duk wahalar da yake sha shi a duniya da yake to haka aka fahimtar da shi saboda haka idan mutum don Allah ya ba su arziki zai iya cin abinci mai daɗi ya rayu a AC in ya so ma kada rana ma ya taɓa shi in ya bi Allah bi annabi shi daga daɗi zuwa daɗi saboda haka kar ka zo ka ga masu kuɗi suna fantamawa ka ce to mu ga muna muna ta shan wahala sai mun je can me ka ta nazar sai an je can yawa me ka ta nazar yadda ka san na duniya ka nema ne Allah ya taimake ka to na lahiran me ka ta nazar baka tanada da aiki mai kyau ba kuma ka tsaya gulma da cin naman mutane da batanci da hasada da kyashi da bugunta to ai kai wahalar ka yayi yawa tabbas da yawa wa'inda Allah zai su talakawa ne a duniya in sun bi Allah za su haye a lahira kuma da yawa za ka yanka ga wasu kuɗi yana sangarta su su kima bautan Allah to kawai yana sun yi asara don haka a da yawa mutane suna iya amfani da dukiyar su ji daɗi a duniya su ji daɗi a lahira babu ruwan Allah da wannan ba a cewa ya Allah wa'inda sun more a duniya to yanzu a lahira ma ya Allah ya ba za a ba su aljanna ba ruwan Allah da wannan zahaba da dusuri bil ujur masu dukiya sun tafi da lada kana ji kana ganin sai fi ka aiki lada kuma ya haya ta in Allah ya ba ka duniya ya nemi lada ko Allah ai bai hana karo na morewa a duniya ba ba ya gaya maka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhir abinda Allah ba ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta ka sonka a duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau an gane ko ka yi kaza duk an baka amma karka yi eh, ibada haƙƙin dukiya sannan kuma karka bauɗe baka bi Allah ba karka ki taimaka addinin Allah suna sharuɗa da aka bashi shi yasa nan Allah ya ce Allahu yabsutu rizqa liman sha'u Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdiru kuma yana kuntatawa wa farihu bil hayati dunya kuma su yi farin ciki da rayuwar duniya wa mal duniya dunya fil akhirati illa mata ibn abbas yace asali wa farihu bil duniya dunya kafiran makka da Allah ya ba su dukiya sai suka fara dagawa da dagun kai da ƙaryata annabawa sai Allah ya suna farin ciki da rayuwar duniya alhali rayuwar duniya in ka kwatanta shi da lahira bai zanto ba illa mata sai dai dan jin daɗi ne kaɗan wanda za a ji daɗi da shi kaɗan na ɗan lokaci sa'annan kuma daga baya ya zanto babu wannan kenan sannan kuma kamar al-imam eh, abin imam al-qurtubi a tafsirin sa shi kuma sai yake cewa lokacin da Allah ya ambaci makomar mu'minai da makomar kafirai makomar mu'minai inna ma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi adillahi zuwa ga jannatu adin ha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar sai yazo kuma kan kafirai wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqauna ma amara Allah bi an yusalla wa yusuduna fil ardi ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud jah to Allah yana gama wayannan bayanan to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya gangaro cewa su kafirai suna ganin in Allah ya ba su arziki to a lahira ma za su tashi cikin luxury sai Allah madaukakin sarki ce duniyan fa gidan jarabawa ne arziki din jarabawa ne yadda talaucin ma jarabawa ne sai Allah ya ce Allahn da ba yi imani da shi ba shi ne dai wanda ya suɗin rizka liman ya sha'u yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so wa yaqdiru kuma yake kuntatawa ga wanda wa ko bil hayati kuma sai farin ciki da rayuwar duniya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya bata kasance komai ba in ka kwatanta ta da na lahira illa mata sai dai jin daɗi ne kaɗan a jin daɗi ne kaɗan wasu ka ce yana nan kamar alkasa kamar akushi kamar plate ana tare da shi ana nan ana nan ya zai fashe shikenan shine rayuwar duniya kana nan shikenan ka zo ka mutu mujahid yace illa qalil yani illa shay'un qalilun zahir duniya nan ba wani abu sai dai wani abu ne dan kadan ko mai saurin tafiya sannan kuma wasu ko suka ce illa mata ibn abbas yace kazadur ra'i duk abinda kaga Allah ya bayar na duniya nan gaba daya bai fi guzurin makiyayi ba idan makiyayi zai tafi kiwo zaga zai dan dauki wani gora ne ya sa ruwa da dan wani abin da ba za a rasa ba wasu wasu ce illa mata duniya fa gida ne da ake son ka ɗebi kayan tafiya lahira a takaice wannan ayar yana nuna mana duniyar in an tara ta gaba ɗayanta ba wani abu ba domin yanzu kamar irin su bilgin da suka tara kuɗi da yawa ka isa ka ce za su iya cinye rabinsu a cikinsu ka ba cinyewa za a yi abin da ka ci kuma yi sadaka su ne naka wannan ayar yana nuna mana duniya din nan ba komai ba ne domin duk yadda mutum ya kai ga basira da ilimi na addini da na zamani ko google ya shiga shi jahili ne akan abu yaushe zai mutu mai sani ba yaushe zai mutu a damuna a rani yaushe zai mutu mai sani sannan kuma na biyu wani irin mutuwa zai hatsari gobara kaza kaza don yana da jinya kaza ba dole jinya da zama ajalin sa. sa'annan kuma na uku a ina zai mutu bai sani ba a da mutum ya san inda zai mutu zai je wurin ne ai ba zai ma je wurin ba saboda haka duniyar nan ba komai ba ne shi yasa ana Allah ce wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata wani wuri wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil wani wuri annabi ya ce da duniyar ma ta kai fuffukin sauro a wajen Allah kafiri bai sha ruwa ba shi yasa yake cewa inna wa fi amali anfusina tulun wa fi a'malina qisaru la nara bi ayunina masari'ana law kanat al albab ta'tabiru ayu al hayati alladhu aishatuha min ba'di ilmi annani bashar kharasat la amru allahi alsinuna lamma ta kallama faukan alkadar mu a cikin burace-buracen zukatanmu burinmu yana da tsayi rayuwarmu gaje ne kowa da idonsa zai ga makwancinsa yanzu muna ganin makwancinmu ɗakinmu da muke kwana amma da idonmu kowa zai ga makwancinsa a kabari akwai daren da shine darenka na farko a kabari akwai yinin da shine yininka na farko a kabari za ka ganka kwanci a rami ƙasanka ƙasa gabanka ƙasa damanka ƙasa samanka itatuwa ne ko tukwane da ganyayyaki da ƙasa lana rabi a nina masari ana da idanuwanmu za mu ga makwancinmu laukanitul albabu ta tabiru. da hankali tana lura ayyul hayati alazu aishatuwa wani rayuwa ne wanda har jin daɗinsa zai min daɗin da zai ruɗe ni min ba da ilmi ne bashar bayan na sani mutu ina jiniya zai ruɗe ni don na san ko an jiniya wi wi wi wata rana jiniya ɗaukan gawa za ta ɗauke ni wani rayuwa ne zai min daɗi bayan na san ni mutum ne shi ko mutum zai mutu kharasar la'amurin lahi alsinuna lama ta kallama faukanin kajar wannan kina yana nuna mana duniyar ba komai ne. ala inna ma duniya na baratal aika idan barra janibun min hajjafa janibun hiya darun mal amalu illa faja'iun alaiha walan nazafi illa mafaka samu wani katon bishiya kaga bishiyar wani wuri danye wani wuri busasshiya ya ga duniya yake wani gida ana guda wani gida ana kuka ayin mutuwa haka duniya yake in wani wuri ya zama danye shakaf wani wuri ya bushe wani wuri an samu karuwa wani wuri an samu raguwa gida ne duk wani mai buri faja'iun alaiha man wace ne wannan lazatu ba wanda zai ce shi ko da yake sai ya ji dadi illa masai face masifu yana gaban sa duniyar ke duniyar ce saboda haka duniyar nan ba komai bane amma wallahi law alima al-anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu laqad khuliqu li amrin law ra'adhu uyunun qulubuhum tahu wa hahu hayatun mamatun thumma qabrun thumma hashrun وتوبيغ وأهوال إضاح ليوم الحشر قد عمل رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكاشي أيقاظ النيام amma wallahi da halittu sun san me yasa Allah ya yi su ba wanda zai rantsa balle ya barci Allah ya halittu mutane ne don wata al'amari a kabari a lahira da idanuwa za su gani da zuciya ya buga mutuwa sai tashi sai firgice-firgice na ranar kiyama don wannan rana na alkiyama wasu jarumai ba su yi barcin dare ba na filfilin suka yi ba su yi ni a banza da rana ba azumin suka rike yi don neman guzuri na zuwa wannan ranar wani hannu gamunan kuma mu a yau idan umarna in an umarce mu allah ya ce auno na ko an hane mu ka ahalin kafi muna nan kamar yan kogo aikadun idanuwan mu biyu a farke ne yamun amma zukatan mu suna farke ka ci ka ta ka yi teba ka mace kabari ya sharba ko ka ci ka sha ka yi teba ka mace kabari ya sharba ka rufe tsotsa ya karba yanzu ne yafi kyau ka gane in ba farali da na nafila ba sa na natsuwa ka duba duniyar ba mu zo zama ba saboda haka wani ne rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' duniya ba komai bane in ka kwatanta shi a lahira sai dai jin daɗi ɗan kaɗan Allah jikan abarta yana kan mulkin soja ya barta Allah jikan yar aduwa yana kan mulkin farin hula ya barta Allah ya jikan mal gwamnan yobe yana nan akan gwamnansa ya barta duniyar kenan Allah jikan tsohon dibiti gwamna zanna yana kanta ya barta duniyar kenan jama'a bai bar malami ba bai bar annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu shekararsa 1400 da wajen 40 abin da a cikin wannan kasar duniya ke kafin ka zo akwai mutane za ka tafi kuma ana ciki ba za a bar harkar ba an ci gaba da harkar in kai mai matsayi da kusar siyasa sai wasu shiga neman wurinka in memba ne sai ta shiga neman wurin zamanka senata ne a nemi wajen zamanka res ne a nemi wurin zamanka gwamna ne a nemi wurin zamanka yanzu wurin Amma kyare Allah ji kansa da rahama mutane da yawa suna ta neman wurin da yawa kawai yanzu wannan uh, memba da ya rasu na bayo Allah ji kansa da rahama yanzu shi ke an fara muzurai an fara neman wurin shi ne fara yiwa in ma sarauta ne kana mutuwa an shiga neman wurin an fara zuwa da kuɗi bako ana bin dare ana ƙoƙari ya za a samu wannan wurin shi ne duniya duniyar kenan jama'a ba abin da yake tona asirin mutum kamar mutuwa ya mutu komansa ba sai an kacancana dukiyar an kacancana an raba ƴaƴan ma za ga wani lokaci kacancana su ake yi matan ma a kacancana su shi ne duniya amma duk da aka shi muka kallafa wa ido kallabal tu hibbuna al'ajila wa na al'akhirah yanzu duk dama mai ya daga mana hankali a duniya na kan covid-19 mutuwa ne mutuwan ne kawai ba masu ko wajen covid din da babu shi dama ana yi tun kafin yanzu ana mutuwa ko don yau an yaƙe ga an samu maganin rigakafinsa ba a samu rigakafin mutuwar ba muna nan a cikinta za mu mutu mu barta ina sai ina abubakar ina umar ina usmanu ina ali mubashirina bil janna goma na fa duk sun mutu wayanda suka yi yakin badar din nan fa duk sun mutu uhud din nan fa duk sun mutu ko ga fata fatan baba ya mutu duk annabawan Allah ba an binne su annabi isa ne kadai shi ma zai zai nasa zamanin a wannan doron kasan ya dandanin tasa mutuwar a binne shi saboda haka duniya ba komai bane Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita duniya lahira ita ta fi alkhairi da wanzuwa lahira ita ce ba ta karewa ma inda kum yanfat wa ma inda lahi ba duk abin da ka sani na duniya na karewa idan zai kare ya daina kallo bakin zai kare ya daina magana hancin zai kare ya daina sunsunawa kunnen zai kare ya daina jin motsi zirga-zirgar zai kare takun da Allah ya baka irgaggu ne ana irga su in ya kare shekarun bai kare ba shi kenan sai paralyzer zubar da kai shi kenan sai ka kare shekara goma baka taka waje ba haka rayuwar yake magana ya kare sai ka kurmance idan gani ya kare sai ka makance motsin jikin gaba ɗaya ya kare sai ka yi faralaj abincin da zaka ce ya kare in ka ci sai ka amar adadin dirin da za maka ya kare sai alalima jijiya babu wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata ba ka eh, ganin karancin duniya da matsinta da rashin zurfinta sai ran da aka ce mala'ika ya zo karɓar ranka Allah sa mu cika da imani to shi ne kenan Allah yake to Allahu yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir kamar yana nuna mana don Allah ya san fada maka arziki kare shagaltar da kai ka nemi lahirarka wa yaqdir don Allah ya kuntata kai kai talaka ne karka ce a'a sai na yi kuɗi zan fara ibada me wa Allah ya kaddara a talaucin ka zaka mutu to kar fa zafin talaucin ne ya hana ka neman lahirarka ka nemi lahirarka kar ka ce a'a ka gan makaranta ka yi digiri ka yi sabis ka yi kaza eh kai yanzu za ka fara ibada amma sai ka yi sai ka nemi aiki da yawa Allah da ya kaddara wa sun yi digiri amma babu aiki sai kabari na wanda ya digiri sai samu aiki ba har ya mutu a'a ni zan zo in fara ibada amma sai na yi gidan kaina nawa suka mutu babu gidan kansu saboda haka daga lokacin da kai ji kana doron kasa ka balaga har ka yi aiki neman lahira karka taba cewa a ah, sai na yi tattalin ɗin kaza babu ba ka da tabbas idan amsai ta falatan ta zirin sama wa idan asbah ta falatan ta zirin masa in ka waye gari kada ka sakankance za ka kai yamma in ka kai yamma sai karka sakankance za ka yi safiya nawa aka waye gari da su ba a wuni da su ba nawa aka wuni da su ba a waye gari da su ba nawa shi ya shuka a daminar ba shi ya girbe gonar ba nawa shi ya share ba shi ya shuka nawa dan za a shiga ramadan ina ya je shofin din tsamiya su ga wane ne wake abinda za su ta azumin gaba ɗaya da iyalansa ko ba ya azumin da shi ba nawa ya tura kayan ɗinkin sallah nasa da na yaransa shi ya mutu yan ka na yaransa za a ba su nasa ya shiga gado muna gani to shi da kenan Allah ya ce mal hayatu dunya fil akhirati illa mata' don haka duniyar nan kada mu yarda ta ruɗe mu Duniyar nan wala kada mu yarda ta ruɗe mu Allah sai ce wa yaqulu allazina kafaru wayanda suka kafirta suke cewa laula unzila alaihi ayatu min rabbihi don me ba za a saukar wa annabi aya daga Allah mu'jiza yadda annabi Musa ya jefa sanda ya zama ciki annabi Salihu ya bugi dutse taguwa raƙuma ta fita annabi wani ya yi kaza ɗin me annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo da mu'jiza ba in shi annabi ne da gaske sai Allah ya ce inna ma anta munzir qul ka ce kai inna Allah yudhillu man yasha lalle Allah yana badda wanda ya so ko da mu'jizar ba zai imani ba wa yahdi ilaihi kuma Allah yana shiryarwa zuwa gare shi man anab wanda yake mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah wannan ayar suka ce Allah madaukakin sarki don ne ba zai saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza sai Allah ya ce ka ce musu ai ba mu'jiza ne yake shiryarwa ba wa'anda aka je musu da mu'jiza nawa ne ba su imani ba fir'auna da ya ga mu'jizar annabi Musa ya imani ne bai imani ba sai da aka halakar da shi cikin ruwa nawa ne su ce a kawo mu'jiza an kawo mu'jizar kuma suke tsaci su ce rufa ido kamar mu'jiza kamar mace ce in ba ta so ka ba don baka da shi in kai arziki in ta ce tana son ka karya ne don in ka tsaya ta ma za ta gudu to haka duk wanda ko babu mu'jiza be eh, babu mu'jiza yi imani in mu'jiza ya zo imani sai ya dada zama wanda kuma bai yi imani ba sai da ya ga mu'jiza ba kowanne ne yake gyaruwa ba sai dan daya sai dan daya saboda haka Allah shi yake shirye da wanda ya so yake shiryar da wanda yake mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah ubangiji ya faɗa wa nuri inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin suratul qalam inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada wa in aqabtum fa aqim ma'ana dai Allah shi yafi sanin wa yake kan bata wa yake kan shirya kuma shi yake shiryarwa shi yake batarwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai Allah ya ce mai allazina amanu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى ubangiji ta'ala ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum zukatansu tana natsuwa ne bi zikrillahi da ambaton Allah ala ku saurara bi zikrillahi da ambaton Allah tatma'innul qulub zukata suke natsuwa Allah ce allazina amanu wayanda suka yi imani da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah kuma zuciyarsu ya natsu da ambaton Allah wato duk mumini zuciyarsa yana natsuwa da ambaton Allah ambaton Allah abu ne mai fadi karatun Alƙur'ani ambaton Allah ne wala qad yassarna Alƙur'ana lizikri fa hal sannan kuma Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika sana yana ɗaukar sallah ya ayyuha na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun in an kira sallah ranar zuwa ku zo zuwa ga ambaton Allah kari ya kira sallah da zikrullah haka astaghfirullah hailala da sauransu zikirin shiga gida fita da gida shiga banɗaki fita daga banɗaki da ire-iren su wanda suka yi imani zukatansu yana natsuwa da ambaton Allah ambaton Allah yana natsar da zuciya a zuciya sai zanto yana son Allah yana ɗebe kewa da Allah zuciyar zai samu sukuni babu shakka domin abin da yake natsar da zuciya imani imani da ambaton Allah shi yasa imani ubangiji ta'ala yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa ya natsu da imani to sai na biyu zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub idan mutum ya samu natsuwar zuciya mana ya samu imani ya samu natsuwar zuciya na zikiri to zai mutu akan turba na dan aljanna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke rai wanda ta samu nutsuwa da imani da ambaton Allah in mala'ika ya zo karɓar ransa kawai zai tsaya kansa ya ayyato hannasul mutmainna ya ke rai da ta natsu da imani ta natsu da ambaton Allah sai ranta ce labbaika na amsa maka ta ce irji'i ila rabbi lokaci yayi ki koma zuwa ga ubangiji radiyatan kina mai yarda marziya abin yarda ran da kansa sai sai tsaya makogoro kawai sai mala'ika ya cire. in bi shi sai ya sha matsa ana zuwa da ran wajen Allah sai Allah ce fadin kuli fi ibadi ku shigar da ita cikin bayina sai a ce ya Allah wani bayinka dan yan aljanna ma bayinka ne yan wuta ma bayinka ne sai Allah ce fadin kuli jannati wani kuli janna ku shigar da ita aljanna Allah ba mu aljanna dan kyautar sa to shi da kenan ana Allah ya ce zuciya yana samun natsuwa nace muku imani in kana da imani ka yi imani da kaddara ka zama a saba min musibatin illa bi iznillah ba masifar da zai faru sai da izinin Allah kuma kana da wasu tu'mina bil qadri khairihi wa ka yi iman da kaddara alkhairi ko sharri to me zai dame ka ba abin da zai dame ka dan ka in matsala ce in bala'i ne in musiba ce ka san dai abin da Allah ya kaddara zai same ka da annabi ya faɗa hadisi wa alam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak rufi'at al aqlam wa jaffat as-sawt ka sani abin da ya kuskure maka dama Allah bai kaddara zai same ka ba abin da ya same ka dama Allah bai kaddara zai kuskure maka ba an dage bakin alƙalin ba takardu sun bushe kai imani da wannan Ka yi imani da wannan wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayk ka kwanta sani da duniya za su taru su amfane ka ba za su amfane ka ba sai da abin da Allah ya kaddara maka da za su taru su tutar da kai ba su tutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara maka nawa za ka. wani mara lafiya an ɗauke sa an kai sa kasar waje likitoci 20-30 da na'urori na tallafa numfashi sun taru a kansa suna ta yi suna ta yi amma ya mutu sai da wani talaka jinyarsa ya ninka na wancan ɗin sau goma shi ko yana can ya fadi a gida ba kuɗin kai shi asibiti an domo hutu ana ta hura shi shi kenan can ya farfado kuma daga baya ya dawo yana ina da ko sadaka ya ci gaba da neman gudunsa Allah idan Allah ya kaddara rai zai tafi zai tafi ba zai tafi ba zai tafi ba karka riga daukan dabara ina kake da dabara ina kake da karfi la haula babu wata dabara wala quwwata babu wata karfi illa billahi sai ga Allah sai yasa in kace dabara ka ne karfin ka ne sai Allah ya ja da baya mu dubi yadda wannan cutar take fata fata da kasashen turai irin su America ce kusan mutum dubu ɗari sun mutu a abin da yake kasa da wata ɗaya wata biyu ai ka san dai don Allah ya nuna komai a hannunsa yake ka dubi irin ƙasa irin ta Nijar ba ƙarfin tattalin arziki ne da ita ba mutum da wasu ka mutu wannan ka sani a hannun Allah ne shi ya sa dole ka sallama wa Allah shi ya sa wanda ya imani zuciyarsa yana natsuwa da ambatan Allah in zai fita ya san ya yi addu'ar fita ba abin da zai same shi ba yaro ne a makaranta ba malamin sai ce kai laifi zan maka bulala yace wallahi malam ba za ka yi kai mun bulala ba zai maka yace wallahi ba za ka yi kai mun ba yace me yasa yace ba kai karantar da mu ba annabi yace wanda ya tayi da safe ya zikirin safe ya kulwa balaki na ba abin da zai cutar da shi sai malam yace gaskiyanka shiga ji <laughs> yaro yanzu garanti ya nasu kawai yayi wannan abu ala bi zikrillah abinda muka faɗa na daidai Allah samu yi tarayya da kuskure ko tun sai ba sha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk muna addu'a annoban nan muna addu'a Allah ya yaye mana Allah ya sauka mana lafiya da aminci da gare shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين